ai karantawa jagora Allah ubangiji kara masa lafiya da nisan kwana Allah ubangiji ya ji ka ja kafa uku Allah ubangiji ka bashi nasara a dukkanin al'amuransa na ka tsare shi daga sharrin sharrin masu Hello. I can't say يسرا ربنا ولا تهملنا ما طاقتنا بك وعنا وتقبلنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على الحمد لله wannan ne da ke garin gobura a gobura ba su taɓa ganin wutar lantarki ba ba a taɓa gani ba lokacin da muka yi gwamnati idan da aikin da ya mamaye kano da shi gaba ɗaya na ɗaya shine wutar lantarki duk karkarar kano ba inda bai wutar lantarki aka kawo wuta aka sa mana transformer a dukawa har yanzu mu muka fara kai wuta shine garin ya rayu ya zama abin da yake ciki haka ɗaya daga ciki shine titi da aka yi mana daga wannan asibitin da mch ya shigo makabartar kuka bulokiya ya wuce ya zo gidan marigayi sani mai dankin gini har ya zo ofishin balarifi eh, eh. shi ma lokacin da ya zo buɗe titin ganin karɓar da mutanen da suka yi masa ya mana ziyada ya ƙara mana wannan titi shine wanda ya tashi ya karu ya kullo mararraba kuma ya kulla titin halifa isa karabi da girma wannan abu da kai mana dama abu ne wanda aka saba amma ya ba kyauta so dole mu zo mu ci mun gode muna godiya da irin wannan abubuwa na alhairai da aka yi mana lokacin da abubuwa suka yi mutane da ba su san sistem ɗin da muka taho ba ba su san wane ne kai ba da yadda tafiya take da aka yi kwamishinoni da alaba ta samu kwamishina ba gari ya ɗinyi kuma duniya za ta tashi mu da muka san abin muka ci dala ku yi haƙuri ku yi saurare mu mun san jagoran mu baya manta nasa kuma mu nasa ne to yau gashi ba ma kwamishina ba mun samu kaza mun samu kaza mun samu kaza kuma ranka ya daɗe mun zo da kokon neman ƙari Allah ya gode muku kwarai da samu a cikin wannan ziyara jiya inda da na gyara abubuwan da yau ina da gona yawanci rana irin tuwon ba da abubuwa da yawa sun tattau da tsayin zazzaga da amma da alhamdulillah da lafiya ina zuwa na yau da su gida lafiya wannan bayanai da aka yi masu ƙarfafa jiki abu ne wanda yake na jin daɗi na murna kuma muna addu'a Allah ya ci gaba da bamu dama wacce take za mu ci gaba da yi wa masoya abubuwa wanda su ma za su yi mana ji daɗi duka wanda kuka faɗa an ba makabai da ma wanda za a ba nan gaba duka masoya ne kuma duk abubuwan da muke ta yi shine a yi ƙoƙari masoya suna ta aiki ba dare ba rana wani yana nan a duhu ma yake baya so ba a sani wasu suna nan sun ba da gudunmawa ta tunaninsu ta lokacinsu wasu ma a harkar nan allah kaɗai san ko an ji musu ciwo wasu ma ba mamaki a wasu wuraren su rasa rayukan a irin wannan fafutuka irin tsarin ne wanda yake duk inda aka zo aka share a canja wani abu da wasu suke amfana a mai da shi inda jama'a za su amfana wannan ba karamin yaƙi ba shi sa kullum nake ta fama da mutane an hassada da kiyayya da sauran abubuwa amma nan duk ba ta damu mm. domin mun san wannan kamar taki zai zama saboda haka muna gode da kare da gaske da kuka zo muna addu'a da kai kuma zan ku lafiya kuma inda yake da abubuwan da aka yi kuma ana neman ƙari Allah da an samu dama za a samu ƙari sa su gurin da ya kamata gwamnati tana da matukar faɗi musamman wanda suka san yadda ake yin ta kowa zai amfana ba sai ka zama kwamishina ko advisor ko ka zama wani md wani contractor za wani business za a bashi wani ‘ya'yansa ga suna ana tara yara da yawa za su tafi kasar waje bayan bincika sai kaga yan dalil da yawa waɗansu ‘ya'yan masoya ne a ciki ba mamaki wasu ba masoyan bane yanzu amma ta hanyar ‘ya'yan su ma sai su zama masoya saboda haka muna ta ba da gwamna shawara ya faɗaɗa duka ayyuka a ci gaba da shi yanzu an fara wannan aiki na wuje-wuje wanda yake ya shafi yawwa ah, akwai wannan ta halifa sheik mudisal ita wannan ba a fara ta ko amma ba a gama ba da yawwa wannan tana ɗaya daga cikin priority na da muke son lalle a cikin wannan lokacin allah yarda a gama ah, da sauran ayyuka waɗanda suke cikin wannan ƙaramar hukuma da ma sauran ƙananan hukumomi na makarantu na asibiti da sauran abubuwa da suke na inganta jami'an jama'a duk bashin da gandu ce yake duk abubuwa da suka yi suka bata na tabbata da kyakkyawan niyya allah zai ba shi gwamna dama duk ayyuka na alheri ga sunan dai daga zuwa bashi yana waje daya amma duk an ce a koma a tafi aje a kakka masu saboda haka muna godiya kwarai da gaske da kuka zo yau za mu kuma ne ko sai samu kuma babban abin da za ku shi ne ku tsaya ku rika a cikin gaskiya da rikon amana yawanci mutane da yawa sun samu mukami ba su gane ah, abin da ya kamata su yi su taimaka wa gwamnati amma dai shi da sauran duk da aka faɗa ba na shakka za su tsaya su yi abin da ya dace a kasance da mu da ku kowa a ƙarshe zai ce gara da ake saboda haka muna godiya assalamu alaikum